أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ‘Yan uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan kuma zangon za mu yi karatu za mu yi bita a kan babban al'amari babban al'amari na ƙisoshi da annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙissanta ma wannan al'umma na'am kissa, labaruka nada na al'ummomin da suka gabata na annabawa yadda suka yi fama da mutanensu wanda suka zo kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yake kisanta muna don haka wannan darasin namu yake da muhimmanci kwaran gaske saboda me na farko wannan salo ne na alkur'ani alkur'ani shi ya karantar da wannan salo na kisanta kissoshi na mutanen da saboda me saboda ta zamo abin lura darasi lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su san cewa tsanani da suka shiga da abubuwan da suka shiga na fuskanta ga wannan da'awa al'ummomi ma da suka gabace su su ma sun fuskanci wannan dan shi ne idan muka duba tun a suratul baqara har zuwa gajejjerun surori na alkur'ani za mu ga irin yadda alkur'ani yake kissanta mu annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar shi abin da ya faru wanda wannan kisoshin suna nan cike da alkur'ani irin kisoshin annabi musa irin kisoshin annabi adam da shi da 'ya'yan shi da shi da shaidan da sauransu duka suna nan duka annabawa isa annabi isa da shi da mahaifiyar shi a maryam duka suna cikin alkur'ani don haka mahimmancin wannan darasin na farko muka ce salo ne na alkur'ani na biyu wanda ya fi kowa gaskiya annabin rahama shi ne zai kissanta muna wannan a bakin shi a harshen shi aka samu wannan kissoshin don haka wannan kissoshin na gaskiya ne kuma wanda fi kowa iya ba da kissa shi ya faɗi wannan kissoshin kamar da Allah yake faɗa a cikin alkur'ani wala yunabbi'uka misal khabir lalle duk wanda zai baka labari bai kai irin wanda wanda ya fi kowa sani ba zai baka labari to wannan Allah ya gaya ma annabi shi kuma annabi ya gaya ma al'ummar shi lalle wannan kisoshin masu tasiri ne masu muhimmanci sannan kuma bayan haka muhimmancin wannan kisoshi Allah bayan ya gaya mana kissa ta annabi Yusuf da shi da mahaifin shi da shi da 'yan uwan shi da shi da azizu misra da shi da matar sarkin misra sai Allah ya gaya mana cewa wannan laƙar kana fi qasasihim ibratul li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqan dai? Wa بين يديه وتفصيل wa شيء وهدى ورحمة لقوم yu'minun Allah madaukakin sarki yace wannan kisoshin fa da ake faɗa wannan labarin da ake faɗa ba tatsuniya bace sai dai me wannan labari ne na gaskiya kuma wannan abin lura ne game ga waɗanda suke lura ma'abuta hankula don haka yan uwa ku biyo mu a sannu insha Allahu za ku je ɗaya bayan ɗaya taryan-taryan wannan kisoshin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kissanta muna a cikin sunna shi a fatan allah ba mu iko salamu alaikum wa rahmatullah